wa masu saurare mu muna muku barka da sake saduwa da ku ciki wannan shiri mai albarka na karatu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga lokacin da ya kabbara harama har lokacin da ya sallami ya manzo Allah ya salla duka shine zamu shine ke cikin littafin da muke karanta muku na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kuma wannan shine darasin mu na goma a satin da ya gabata muna magana ne game da abun da ya shafi inda ya kamata mutum ya ada hannuwansa ya yi kabbara harrama ya daga hannuwa lokacin kabbara harrama to yanzu ya dawo da hannuwan bayan daga su a lokacin kabbara harrama a ina ya kamata ya aje su mu yi wannan bayanin cewa zai dora su ne bisa kirjinsa kuma zai dora hannun dama akan hannun hagu akan kirjinsa to daga nan kuma yanzu kaga za a ci gaba da sallah a nan tsaye zai ci gaba da sallah kiran to ina ya kamata ya kalla ya kamata ya rinka kallon nesa ne ko ya kalli kusa ya kalli inda yake sajada ko ko ya dibi gabas wannan sabani na malamai wasu malamai na ganin cewa a'a tunna qur'ani yana cewa fa min haythu kharajta fa walli wajhaka haka masjidil masjid haram a duk inda ka fito a wajen sallah idan zaka yi sallah kawai ka dibi ɗakin Ka'aba ka dibi inda bangaren da ɗakin Ka'aba take to shi suka ce to za ka rinka dibin can inda gabanka ba inda kake azagoshi ba gabanka ba duka za ka kana kallon daidai inda kake azagoshi ba a ka rinka kallon gabanka can nesa can jiha su haka wasu suka ambata to amma da wannan kuskuren fahimta ce a'a za ka rinka kallon inda kake azagoshinka ne za ka rinka kallon gurin da kake azagoshinka ka yi sajada wannan shine ya tabbata hadisi kamar yadda malai ya kawo mana a yau ina cewa annabaru ila mawdi'i sujudi wal khushu'u mutum ya kalli inda yake aza goshin sa yi sajada a cikin sallah haka ake yi wal khushu'u da kuma jin tsoron Allah a cikin sallah akwai fa'ida kwarai da gaske mutum ya rinka dibin inda yake sajada maimako ya rinka kallon nesa domin wanda ke kallon nesa yana yiwuwa ya hangi wani abin da zai ɗaukan mai da hankali amma mutumin da ke kallon gurin da yake aji goshinsa to zai zama duk hankalinsa ya dawo a kusa gare shi kuma wannan zai sa ya samu tsoro Allah a cikin sallah ya samu natsuwa a cikin sallah to wannan shi yasa malamai suka fifita kan kuma kasancewa sa shi adda hadisi wancan bai da hadisi wancan aya ce gare su ta cewa fa walli wajhaka shatar al-masjidil haram to sai ya zama manzo Allah ya fassara mana yadda ake fawalli wajhaka tsada masjidil haram domin wannan ayi qur'ani ce ita ko ayi qur'ani manzo Allah ya fi kowa sanin ta saboda sai manzo Allah ya fassara mana zai dibi inda yake aza goshin sa amma da kirjin sa da jikin sa duk yana fuskantar alqibla wannan shine fawalli wajhaka tsada masjidil haram sai malaiki cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama idza salla ta ra'asa annabi ya kasance idan yana sallah zai sunkuya kansa ne warama bi na hawal ardi sai ya dibi ƙasa da idanuwansa zai dibi ƙasa da idanuwansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan al-imam al-baihaqi zaka samu wannan hadisi tabbaci hadisi ne imam al-hakim shi ma ya inganta wannan hadisin kuma yace mai ya inganta haka kuma hadisi yana da shawahid da dama a cikin eh, eh, Ibn ibnu asakir da kuma gurare daban-daban ƙarin bayani dai kana aika dibi irwa'ul galili zaka ga takhriji wannan hadisi to kaga dai annabi sallallahu alaihi wasallama kasance idan yi sallah zai sunkuya da kansa ba ne sai ke kallo ba kamar da wasu malamai suka nuna a yana kallon ƙasa ƙasa ne inda yake azagoshin sai sajada kuma sai ya mai da idanunsa ƙasa walamma dakhala ka kabata ma khallafa bi basrihi a sujudi sujudihi hatta kharja minha lokacin da ya shiga dakin kawa sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatahu makka har ya fito dakin kaaba idanunsa ba su gushe ba yana kallon inda yake sajada ya shiga a masallacin dakin kaba zai sallah yayi sallah har ya kammala sallarsa idanuwansa ba su wuce nan inda yake sajada ba ne yake kallo har ya gama sallarsa sallallahu alaihi wasallam Eh, duk ma shi wannan hadisin yana cikin sunan al-baihaqi yana cikin al-mustadrak na imam al-hakim an-nisaburi wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce layan bagi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al-musalli bai kamata ba a samu wani abu a cikin ɗaki ko a cikin gida wanda ke shagaltar da mai sallah bai kamata ba kenan idan mutum yana sallah kar ya za a ko abubuwa cikin ɗaki wanda zai dinga kallo har ya ɗauke masa da hankali a to abin da ke ɗan ƙara magance ma daga ɗaukan ma da hankali a sallah shine ka rinka dibe inda kake sajada idan ya zama kana kallon eh, gaban ka nesa so zaka iya gani wasu abubuwa wanda za su ɗauke ma da hankali to ga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyana hana ma a cikin inda ke sallah kar ya za a kone abin da ke dage ma daga ma idanu da wannan kuma muke cewa har da masallatai akwai wasu abubuwan da ake cikin masallaci wanda ke dage ma masu sallah hankali musamman waɗanda ba su san ƙa'ida ba za a zo a yi rubutu a gaban masallaci shi ko mai sallah wani da yake bai san ka'ida ba idan ya zo sai ya rinka dibin wannan rubuce-rubucin da an kai wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah sai sai ya karanta saboda shi ya saba karatu saboda kada ya ga abu rubuce sai ya tsaya yana sallah fa yana karatun abun nan Eh, da sauran wasu rubuce-rubuce da wasu zane-zane da ake a masallaci wanda ya kamata a ce an daina yin su domin domin kada su rinka daga hankalin wasu masu karatu ko masu sallah ko irin dan bodin da ake kawo a aza gaban masallaci cewa asusuna da kaza an ɗebe kaza saura kaza wannan duk yana ɗaukar hankalin wasu masu sallah wani ya zo kawai sai ya kama sa, a ka dibi inda kake sajada bawan Allah sannan wa'in abubuwa ya kamata a ɗan nisance su ko da za a yi wannan abun to a yi shi waje kila ɗan allo za a abun ga a yi shi waje kamin ka shigo ga abun da a cikin asusun masallaci amma ka riga ka shiga masallaci yanzu duk wani abun da ke shagaltar da kai ba a so ne sai a ɗage ma hankali a kori sai zan ka shigo masallaci a cikin natsuwa ka yi sallah a cikin natsuwa domin sallah ta karɓo kamar yadda mai ahabari ke fara a cikin farkon littafinsa yana da nuna mana sallah salatul khashi'ina salatul muttaqina sallan masu jin tsoro Allah salatul khashiina wanda idan ka kabbarta da ita dukkan wani abun da ya shafi duniya ka kawo da fuska a kansa ka mai da hankalinka zuwa ga wannan ibadar da zaka yi wanda ita ce babbar ibadar da wake baka da ibadar da kai ta ce sallah ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan haka yake yi idan zai sallah zai sunkuya ya dibi kasa kuma har yana cewa bai kamata cikin daki a samu wani abu wanda zai rinka shagaltar da mai sallah ba bai kamata haka ba har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi sallah a cikin daki sai zan akwai wani labule wanda Aisha ta laka bakin bangon ɗakin ta bakin kofa sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake sallah sai yana kallon wannan labulin yana da yana kare sallah sai ce mata amidi an niqiramaki ki janye muna wannan labulin domin ya daukan min hankali ina cikin sallah wata rana an bashi wata riga Eh, ta ambijaiya aka ba shi ita kyauta ashe akwai hotuna da zane-zane a jikin wannan rigar ko da ke zuwa yi sallah sai ya kula da na hotunan sai yana ƙara sallah sai ɗebe wannan rigar sai aika ma wanda ya ba shi ita yake ka je ka kai masa ka ce masa ya canzo min wata wannan tana da hotuna ba zan yi sallah da ita ba to kaga dai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so idan zai yi sallah to ya zama ba wani abin da ke daukan masa da hankali ya zama ya mai da hankali kuma wannan shine sallar masu tsoro Allah kuma ita ce sallar da ke zama karbaba ya zama idan ka yi sallah in za ka yi sallah abun da ya shafi kasuwancinka abun da ya shafi siyasarka abun da ya shafi makarantarka abun da ya shafi iyalanka abun da ya shafi dukkan wasu abubuwa na al'amuran duniya duk sai ka aje su gefe sai ka mai da hankali ga wannan sallar har sai ka kare sallah ita ce ake nufi da salatul muttaqin ka da mai Abdurrahman al-Akhdari yake fara a cikin littafin sa haka magabata duka suke fara a cikin littafin su na bayani game da yadda ake sallah dukkan wasu abubuwan da ke shagaltar da kai sai ka nisance su wa kana yanha an rafa ilbasur ila sama'i annabi yana hana mutum ya daga idanunsa sama yana kallon sama annabi ya hana wannan wa yu'akkidu fi nahyi har yana karfafawa ma ga wannan hannun, hatta kala har ma rana yana cewa saboda tsanantawa game da hana kallon sama yana cewa la yantahi yanna qawamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilayhim wasu mutane masu daga idanunsu sama suna kallo a cikin sallah inji manzo Allah baya kare sallah akwai wanda ke daga idanunsu sama suna kallon sama maimakon su dibi gurin da suke sajada yace su daina yin haka an ba su daina ba za a kai inda za su daga idanuwan sama kuma Allah ya rike idanuwan can sama ba yadda za a yi su dawo kasa sadaka su daina hakan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin wata ruwa kuma aw la taqlifanna absarahum ko na idanuwan sai ya zama kawai tafi gani idon ya tafi daga nan kuma shikenan sai mutu ya makaci to kaga wannan hani ne mai tsanani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasa bansa daga daga idanu zuwa sama a lokacin da ake sallah kenan me ya kamata gare ka ne sai ka kama kallon ƙasa a lokacin da kake sallah ka kalli gurin da kake aza ka a lokacin da kana sallah wannan zai taimaka maka wajen tsoron Allah a cikin sallar ka zai taimaka maka ya raba ma tunani da tunanin duniya da tunanin lafiya abubuwa duk sai dauke masu sai ya zo kana tunanin kawai sallar ka ya sallar za ta inganta ka tuna da Allah wannan lokaci sai ya sanya ma tsoron Allah sai ya sanya ma kuma ya zama sallar ka ta zama ba a gaban Allah to wannan shine abin da ya kamata mai sallah yayi hadisin yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin asrar hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan bayanin na cewa annabi ya hana adibi sama a lokacin da ana sallah au ko abin ka daga idanuwa a sama a yadidi kasa inda yake azagoshin sa a kasa wa fi hadisin akhara ya zo ma wani hadisi inda manzo ke cewa fa idza sallaitum fala taltafitu idan kuna sallah kada ku yi waya fa inna allaha yansabbu wajhahu liwajhihi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit Allah zai zura ma bawa idanunsa zai kalle shi zai fuskanci bawa a lokacin da bawa yana cikin sallah Allah za ku haɗa ido da Allah yana kallonka kana kallonsa kana sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake matukar bawan bai wayoya ba bawa na waiwayawa sai Allah ya rabu da kai to daga nan kuma wani taimakon da kake nema ga Allah babu wata ladar da kake nema ga Allah babu wani karɓar sallar da kake bukata Allah karɓi wannan sallar babu saboda Allah ya rabu da kai ka waiwaya yanzu shi da sallar rabu da kai yanzu ko da babban mutum ne ka je gaban sa kana magana yana yana ma magana ya kamata ka ce kana waiwaye waiwaye kana soshe soshe babu natsuwa bai kamata ba ya kamata ka natsu ka zo gaban babban mutum to ballenta Allah da ya halki babban mutum ya kamata lokacin da ka tsaya gaban sa kana sallah ka samu natsuwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-musalli yunaji rabba mai sallah fa yana ganawa ne da ubangijinsa mai ganawa da ubangijinsa bai kamata a ci same shi ba natsuwa ba a ya kamata a same shi cikin natsuwa ya kamata a same shi babu wayoyi babu soshe soshe babu motsi motsi a ya tsaya cikin natsuwa yayi sallah wannan dan lokaci ne minti nawa ka kare wannan sallar sannan ka je ka ci gaba da wayoyoyenka da soshe-soshenka da dai sauran abubuwanka da tunawa da lahiyar duniyarka da tunawa da kaza da kazanka duka ka ci gaba da tunawa amma ne yanzu ka zo gaban ka Allah duk komai sai ka aje sai ka maida al'amarin ka zuwa ga Allah sai ka yi sallah to a wannan hakan sai Allah sai ya karbi wannan sallar taka wa qala aidan wata sarrama annabi yana faɗa wannan hadisin da muka ce Allah subhanahu wata'ala ya kafa huskar sadidi daidai bawa yana kallon sa sai idan bawa ya ya sai ya rabu da shi wannan hadisi tabbataccen hadisi ne a cikin sunan Tirmidhi da Imam al-Hakim kuma Imam al-Hakim da shi da Tirmidhi duka sun ci hadisi ya inganta kuma kaje ka dibi sahih targhib wa targhib na Imam al-Mundiri wanda Muhammad Nasir Albani ya wa takhriji ya tabbatar da ingancin wannan hadisi haka yanzu a cikin wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da abin da ya shafi waiwuyawa a cikin sallah yana cewa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abdi wani kwace ne wani fisge ne wanda shedan ke fisga daga cikin sallah sallar bawa duk lokacin da kana cikin sallah ka dan waiwaya to shedan ya samu dama ya dan kwaci ya hisgo ne abu ne a cikin sallar ka saboda ka wannan yana da kyau eh, karka ba shedan dama ya rinka fisgar sallar ka sai ya raba ka da sallar ma gaba daya wannan hadisi tabbatacce ne a cikin sahih bukhari da sunan abi dauda wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo Allah yana faɗa la yazalu Allahu muqbilan 'ala al-'abd fi salatihi ma lam yaltafid fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu irin wancan hadisi Allah baya gushewa yana fuskantar bawa a lokacin da bawa yana cikin sallah matukar wannan bawa bai waiwaya ba amma yana waiwayawa to shikenan shi kuma Allah sai ya juya huska hita batunsa ka ku ga kai mai neman Allah ya biya ka kai mai neman ka yi sallah Allah ya ga ka yi sallah ya sa kanka ma ya karɓa ma sallar to sai yanzu Allah da kake sai ya juya ya yi ka kai yanzu za ka ji kawai sallah kenan Allah bai ko damu da abin da kake yi ba to da kaga kenan Allah ba zai karɓa ma ba kenan wa naha an salasin kuma annabi ya hana ababe guda uku cikin ababen da ake cikin sallah ya hana ababe guda uku manya manya an nuqratin ka nuqratid diki sokkotawa irin sokkotawar kaza irin sokkotawar zakara lokacin da kaza take ce abu kaga ita ba sa baki take ba ta dinka sha kamar yadda dabba ke yi ko kamar yadda kai zaka yi a sokkutawa zaka yi za ta yi ta haɗe ta sake ɗobowa ta haɗe ta sake ɗobowa to yace karkawa sallar ka haka kar ya zama kai sallar ka haka ke wajen sujada nan da nan sokka sokka ta so ruku'i haka saka saka Eh, karka yi haka a idan kana da natsuwa a cikin sallah wa yi qa'un kai qiya'il kalbi kuma annabi ya hana mutum yayi tsugunno irin yadda kare ke tsugunnawa annabi ya hana wannan mun ji guda biyu na uku waltifatun kaltifatis salab waiwayawa irin waiwayawa dila dila ta iya waiwayawa irin wannan waiwayawa da kake ta waiwaya cikin sallah annabi ya hana kina annabi ya hana mana wayannan ababin guda uku na farko dai wato sallar koto kamar yadda malamai ke ce mata ya za mutum baya cika rukuyi baya cika sajada annabi yana irin wannan sallar irin sallar nan ba ta karbuwa a gaban Allah haka irin zaman da ake yi zama iqya'ul kalbi mutum ya zauna bisa kafafunsa a cikin tafiya annabi yana hana irin wannan zaman duka ya haɗa kafafunsa gaba daya sai ya zauna bisa dugdugin duga-dugan irin wannan dan zaman da wasu ke wasu gayu wannan zaman annabi ya hana shi amma ya halatta kai irin wannan zaman tsakanin sujada da sujada kai sujada ta daya kamin ka je ta biyu irin wannan zaman ya halatta wani lokaci ba kullum ba wani lokaci ya halatta kai wannan annabi wani lokaci yana wannan tsakanin zama da zama amma tafiya lokacin da ake tafiya wannan haramun ne kai irin wannan zaman annabi ya hana da an je wajen tafiya tafiya ta farko zaka zauna bisa kafar kace ta hagu za ka zauna bisa kafar kace ta hagu ka shimfida kafar ka tagu sai ka zauna a kanta sai ka kafa kafar dama za mu ci masa a gaba wannan shine zama na farko zama na biyu wanda za ka sallamewa shi kuma za ka fitar da kafahunka gaba ɗaya bangare hannunka na dama to daga nan sai ka zauna bisa ƙawayunka to wannan shine zaman tafiya wanda za mu ci masa a gaba to amma irin zaman da ake zama bisa duga-dugai, eh, ka kafa kafafunka sai ka zauna a kansu wannan zaman to shine ake cewa iqa'un kai qa'il kalbi tsugunnawa irin sugunnawar kare wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana dai wannan karka yi shi to kaga wayannan ababin guda uku sune manzo Allah yake hana muna hadisin yana nan cikin musnad na Imam Ahmad Abu Ya'la ma ya fidda wannan hadisin yana cikin at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Munziri kuma yana cikin sahihi dinsa wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya wata takhrij ya fitar da ingantattu daga cikin su to wannan ya nuna mana ababe guda uku nan duka annabi ya hana muna su abu na gaba wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu har ma annabi yana cewa salli salata muwadda'in ka annaka tarahu kai salla irin sallar wanda ke ban kwana kamar ma kana ganin Allah kai irin wannan salla, ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina idan zaka yi salla sai ka zama kamar mai ban kwana ne kamar zaka bar duniya yanzu za ka yi sallah ta ƙarshe ka kusa idan ka san sallah ta ƙarshe ce za ka yi a yanzu ban kwana za ka yi to za ka kyautata wannan sallar domin Allah ya karɓe ta domin baka san kila wa'anda ka yi can ba duka ba wanda Allah ya karɓa ba to wannan dai ta yi ma saura yanzu kaga ya kamata ka yi ne ka tsaya ka inganta ta domin Allah ya karɓe ta to kai kamata duk kowace sallah ka ɗauka ita ce ta ƙarshe gare ka domin ka inganta ta ko da Allah zai yi dibe ka da rahama ya karɓi wannan sallar sai ka inganta ta haka ya kamata kai eh, sallar ka ta zama yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salli salata muwaddai kai salla irin sallar mai ban kwana ka annaka tarahu kamar kana gani Allah idan kana gani Allah kaga ba za ka yi masa kissa ba to ka dauka kamar ga Allah nan gaban ka don dama haka ne Allah na gaban ka Allah na kallon ka kana gani wato Allah na ganin ka wannan ko ya kamata tunna ko Allah yana ganin ka kai baka ganin sa amma shi yana ganin ka to ka tsaya ka inganta wannan sallar fa in kunta la tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka ai shi yana ganin ka wannan haka ta tabbata wannan hadisi tabbata hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda hadisai da dama suka kawo shi manya manya littafai na hadisi sun kawo wannan hadisin kamar ibnu asakir ya kawo shi kamar imamul haisami ya kawo shi kamar kuma a tabaraniyu shi ma ya kawo shi da dai sauran malamai kamar su a biya ulmikadisi shi ma ka shi al-muqtara so hadisi ta tabbatace ne kuma da isnadi mai kyau cewa lalle mai sallah ya kamata ya zan sallarsa ta zama kamar mai ban kwana ne kuma kamar kana ganin Allah domin idan kai baka ganinsa, sa to ai lalle shi yana ganin ka waya kulu. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min imri'in tahburuhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ta kabira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba wani mai sallah ba wani mutum wanda sallah za ta zo masa sallah ta farilla fa yuhsinu wudu'aha sai ya inganta arwallar wannan sallar ya zanya arwalla kyakkyawar arwalla yadda manzo Allah ya koyar babu kisa ya tsaya daidai yi arwalla wa khushu'aha ya sanya tsoro Allah a cikin wannan sallar ya sallah cikin tsoro Allah wa ruku'aha haka waje ruku'in ma yayi ruku'i tsayayye ya miƙe bansa daidai ba tare da yayi duru ba ba tare da kuma yayi gantsarwa ba a ya tsayar da bansa daidai da bansa da wuyansa da kansa suka koma didi to wannan shine eh, tsayar da sallah didi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wani bawan da zai irin wannan sallah a wajen arwalla a wajen tsoron Allah a cikin rukuyi illa kar kaffaratan lima qabla sai wannan sallar ta kasance kaffara ga dukkan zunubin da bawan ya taba aikatawa a can kamiye wannan sallar kina wannan sallah ita ce ki eh, ruguza maka dukkan wasu miyagu ayyukan da ka aikata a can baya idan ka yi ta akan haka domin sallah tana roshin ayyukan da bawa ke aikatawa waɗanda ba sa da kyau irin rayuwarmu akwai rayuwarmu eh, rayuwa ce wadda ke ɗauke da zunubai rayuwa ce wadda ke ɗauke da sabon Allah so idan muna inganta sallah duk zunuban za mu wanke su ne shi yasa hadisai da dama suka tabbata mana lalle sallah tana wanke zunubi ayoyin qur'ani da dama sun tabbata mana lalle sallah tana wanke zunubi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun sallah tana hana miyagun ayyuka tana hana alfasha tana hana munkari sallah tana hana duka to sallah tana wanke wa'annan abubuwan ba ma tana hana ma ka aikatan kuma idan ka aikatan ma ka zo ka inganta wannan sallar za ta kankare ma wa'annan abubuwan akwai sahabi wata rana ya zo ya iske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda su sabon manzo Allah ba boyo sabon manzo Allah gaskiya ke tafiya da su to yanzu suka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ya ce mi yace wallahi na halaka yace asha asha mi ke faruwa yace wallahi na fita nan cikin dan daji ni jin tarar da wani lambu na wata mata to mata tana cikin lambun tana aikin gonar ta kawai ni shiga ni iske ta kuma mun ka ci gaba dai da rayuwar da bata da kyau kawai na taba jikinta ko ina na rungume ta na komi illa dai kawai ba mu zina da ita ba amma dai taba jikinta ko ina na daga ba sai ni gane dai iya laifi na yi laifi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai sallah asuba tare da mu ya ce ina eh, sallah tare da ku ya ce to wannan sallar ta kankare ma wancan laifin da kai na'am sallah tana kankare zunubai da dama kamar da hadisi da dama suka nuna mun haka amma ya za ta kankare su da farko akwai bukatar ka tuba ma aikin mugun aikin da kake yi to sannan sai sallah ta kankare ma wannan abun na biyu akwai bukatar sallar ta zaman maka sallah ce ingantattar sallah lafiyayyar sallah sallar da ke tattare da tsoron Allah sallar da ke tattare da irin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wata gabar da zaka yi a cikin sallah wani aikin da zaka yi zan kana da tabbacin lalle haka annabi yayi to na irin sallar irin tace ke kankare ma zunubinka irin ta ce ke yafe ma Allah zai kankare ma dukkan laifukan da kai kamin ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan sallar da ta kumshi haka ga arwalla lafiya lau ga tsoro Allah a cikin ta ga cikakken ruku'i to za ta kasance masa kafaratan lima qabla kafara ga laifukan da aka yi kamin ta mina zunubi malam yi uta kabira matukar ba a zo ma babban laifi ba da ake ce ma kabira wa zalika daru kullu kuma dukkan zamanin ka gaba daya haka take to wannan yake nuna ma lalle sallah tana kan kare zunubai wa qad salla sallallahu alaihi wasallam fi khamisati manzo Allah ta rana ya salla a wata riga laha alam wannan rigar tana da hotuna tana da zane zane fa nazara ila alamiha sai dibo innan zane zane nazartan kallo falamman sarafa qala baya kare sallah sai ke cewa izhabu bi khamis bi khamisati hadhihi ila ku ɗauki wannan rigar nan ta ku kai ma abijam wa atuni bi ambijaniya ku zo min da ambijaniyar da bata da wannan zane wata riga da ake ce ma ambijaniya ita ta da wannan zane zane ta abijam fa innaha alhatni anifan an salati domin wannan rigar ta shagaltar da ni daga sallah a dazu wa fi riwayatin fa inni nazartu ila alamiha wata ruwa ma cewa yi na kalli hotunan wannan rigar fi salati a cikin sallah fa kada yuftinuni kaɗan da wa'annan fotunan sun fitine ni sun ɓata mini sallata na mana hadisin karatunmu da ya gabata mun ɗan ishara zuwa gare shi to kaga Muhammad Nasiru Albani ya kawo shi nan cikakken hadisin sa wato Annabi sallallahu alaihi wasallama Abi Jahm ya ɗauku riga ya aika masa riga tana da zane zane da yake an ce Abi babban mutum ne to sai rigar tana da zane zane rigar tana da hotuna to sai zama zuwa Allah wa salama bai kula ba sai ya sa rigar kuma rigar rigar kasaita ce babbar riga ce ta girma ta manya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah sai ya ga akwai zane-zane a jikinta wasu hotuna-hotuna to gani wa'annan hotunan yana kare sallah sai ɗebe wannan rigar sai kira wani daga cikin sabban sai ya bashi rigar yake je ka kai ma wannan da ya bani ita shine abi jaham ka ce ya zo mini da wata wadda ake rigar da ake an ambijaniya yana da wata rigar da ake an ambijaniya ita ba ta da hoto kuma karamar riga ce ba irin wannan ta manyan mutane ce ba irin babbar riga irin wannan ce ba je ka amso mini waccan karamar kawo muni kai mai da wannan domin dalili na kuma shine wannan rigar ta shagaltar da ni a lokacin da nake sallah ina sallah hutuna suna daukar hankali na to wannan ta sa kaga bai kamata in zauna da ita ba domin tana daukar hankali na wannan hadisi yake nuna mana lalle mai sallah bai kamata ya zan wani abu na gabansa wanda ke eh, shagaltar da shi ba kamar yadda muka gabatar irin abubuwan da suka shafi hotuna a masallaci irin abubuwan da suka shafi rubuce-rubuce a masallaci ko a cikin gida duka wa'in abubuwan ya kamata mutum ya kauce musu a lokacin da ke sallah daga cikin abubuwan da ke kara taimaka ma a wannan shine muka ce in za ka yi sallah ka rinka dibin gurin da kake aza ka. zai taimaka ma ba za ka kalli wasu abubuwan da ke daukan ma hankali ba wani hadisin tabbatacce hadisi ne kuma yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim kuma imamu malik ma fitar da wani hadisi a cikin wadanansa kuma hadisi ne wanda eh, muhammad nasudi albani ya takharijin sa cikin irwa galili to a takaici wannan hadisi ya nuna mana lalle ya kamata mai sallah ya zama yana da natsuwa kuma ya kamata kada yi sallah da wani abun da ke ɗaukar hankalinsa wa karli ta ta saubun fihi tasawir aisha ma matan manzo Allah uwar mu'minai radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana da wani tufafi wanda ke dauke da hotuna mamdudun ila sahawa an sawo shi daidai kan taga labule ne daidai kan taga fakanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi. annabi yana sallah yana dibin daidai tagar faqala sai manzo Allah ce akhiri anni fa innahu la tazalu tasawiruhu turidu li fi salati yace a gusan min da wannan labulin naki da ke sanya mi a wannan gudun domin fotunan da ke a jikinsa ba su gushe ba suna kawo mini daukar hankali suna daga min hankali a lokacin da nake sallawa ina hotuna na wannan dan kyarigar su ka gusan min da shi ki dauke min shi anan kenan ya nuna mana duk abin da lokacin da zaka yi sallah duk wani abin da ke daukar ma da hankali to ya kamata ka gusar da shi tukun ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Aisha wannan umarni ta gusan masa da wannan labulin domin yana ɗaukan masa hankali a lokacin da yake cikin sallah wa kana yaqul kuma har yanzu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la salata bi habrati wa wala huwa yudafi'u al-akhbathani ba a sallah a lokacin da aka kawo abinci kuma kai kana shawar wannan abincin to idan ka je kana sallah hankalinka zai koma ma wannan abincin kaga daga nan kuma za ka rasa nasuwa kuma kaga kenan ana bukatar nasuwa a cikin sallah yace kuma wala huwa yudafi'ul akhbasan ko kuma kana jin kashi ko bauli yana mace ka ka mace shi ya mace ka yace to kar kai sallah a wannan lokacin domin zai dage ma hankali za ka yi sallah babu nasuwa ita kuma sallah ba ta inganta sai da nasuwa to wannan shi yasa manzo Allah ce to kar mutu yi sallah yana cikin wannan halin ko ma yana jin yiwa ga abinci gaban sa to sai ya za hankalinsa ya koma ga abincin kenan to ya je ya ci abinci sai ya koshi sannan ya zo ya yi sallah ko kuma a'a yana jin kashi ko fitsari to kaga wannan zai dauke masa hankali daga eh, wannan sallar da yake yi to sai ya je ya biya sa idan ya kare sai ya zo kuma sai ya yi sallarsa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbata mana a wannan gurin kamar yadda Imam al-Bukhari fi da wannan hadisin da Imam Muslim da Abu Awana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan kuma ibn abi shayba shi ma fi da wannan hadisin sai ad'iyatul istifta addu'o'i na bude sallah yanzu mun ji irin inda ya kamata ka tsaya kai sallah mun ji irin tsayuwar da ya kamata ka ka tsaya inda gurin da bai ɗauke ma da hankali kuma ya ga yadda ya kamata ka wannan tsayuwar shine ka rinka dibin ƙasa kar ka rinka wani abu da ke ɗauke ma da hankali sannan kuma kada ya zama lokacin da kake tsayuwa ka yi wannan sallar akwai wani abun da ke ɗauke ma da hankali duka mun ji wannan irin wannan mun riga mun ji shi to sai ma ya biyo da mi zai biyo baya tunda yanzu ka samu kabbara harrama ka yi niyya ka tsaya ka samu gurin tsayawar mai kyau ka yi duka wa'in abubuwan duk ka yi mi zai biyo baya za a fara karatu to kami a fara karatu akwai wani abun da za a yi shine ada'iyatul istiftahi addu'o'in da ake na bude sallah su ma ana yin su kamin ka kai ga bude karatunka na Fatiha da abun da zai biyo bayan Fatiha to akwai wani abu kuma muhimmi wanda ya kamata ka san da shi kuma ka yi shi shine addu'o'in bude sallah wani addu'o'in bude sallah ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح bi ada'iyatin kathiratin mutanawwi'a yana bude sallarsa da addu'o'i masu yawa bai rike guda jajan ba kullun shi yake a yau yayi wannan gobe wannan yana jujjuyawa sallallahu alaihi wasallam kuma addu'o'in masu dimbin yawa kuma wa'inda ke da nau'uka daban-daban cikin su akwai wani lokaci zaka same shi ya hamdulillah ta'ala yana gode wa Allah mai girma da daukaka wa majidu yana girmama Allah wa yusni alai yana yaba wa Allah cikin wa'annan adoni. wa qad amara bi zalika al salata kuma ya ba mai muna na sallan nan ya ba shi umarni yayi da dama malamai na cewa duk abin da zo cikin wannan sallah ta musii'u salatihi to wajibi ne to kaga dai a takaice shi dai du'aul istiftahi yana da matukar muhimmanci kuri da gaske kuma kaga yazo har cikin wannan hadisin babban hadisin wanda ke zama umda ya zo a ciki addu'in bude sallah sun zo a cikin sa fa qala lahu annabi ya ce ma wannan musiu salati yake masa la tatimmu salatul li adin minan nas hatta yukabbira wa yahmud Allah azza wa jalla wa yusni alayhi wa yaqra ma tayassara min alquran yake sallar ɗayan ku bata inganta sallar wani mutum bata inganta cikin mutane hatta yukabbira sai ya kabbara wa yahmud Allah ya gode ma Allah jalla wa azza wa yusni alaihi ya yaba masa wa umata ya tsara min alqur'ani kuma ya karanci wani abun da ya sauka cikin alqur'ani kaga kamiya karatu alqur'ani akwai yabo ga Allah sannan akwai wato sana'i ga Allah to sannan sai karatu ya biyo baya to kaga wannan yana nuna mana akwai du'a mi akwai du'aul istiftahi annabi yana yi kuma annabi ya bada umarni a yi je ka bibi wato hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata cikin sunan Abi Dawuda da Imam al-Hakim kuma Imam al-Hakim An-Naisaburi kenan ya inganta hadisin Imam az-Zahabi yayi muwafaqa da shi a cikin inganta wannan hadisin na cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci musii'u ya gaya masa cikin abubuwan da yake masa sallah ba ta inganta sai da su akwai wannan addu'a ta du'aul istiftahi wa kana yaqra'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya karanta wannan addu'a wani lokaci kuma sai ya canza ya karanta wata addu'a bai rike guda ba yana kan caccanzawa ni sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan wayannan addu'o'in da aka samu daga manzo Allah wayanda yake buɗe sallah da su addu'o'i ne masu matukar tsada domin addu'o'i ne wayanda suka suke dauke da tauhidi suke ɗauke da miƙa wuya zuwa ga Allah addu'o'i ne waɗanda ke ɗauke da bukatocin duniya da lahira ga bawa addu'o'i ne waɗanda ke da matukar amfani ga bawa duniyarsa da lahirarsa duka za mu ji su a takaice na farko daga cewa ina addu'o'i waɗanda manzo Allah ke yi fakani ya kulu yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khadayaya kama ba'ata baina na mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khadayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyad min ad danasi اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وكان يقوله في الفرض النبي yana wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar farilla wace ce addu'a yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina kuskure ne ni tsaikata ya Allah ka nisanta ni da shi kenan ka yahin mun shi kama ba ta bainal mashriq wal maghrib kamar da kan nisanta tsakanin inda rana ke bullowa a inda take faduwa gabar da yamma wannan ba karamar tafiya ce ke tsakanin su ba to ka sanya kuskure na tsakanin da shi irin wannan tafiya kenan ka nisanta da shi ka raba ni da zunubi na Allahumma naqini min khataaya Allah ka wanke ni ka tsalkake ni daga kurakurai na kama yunqa thawbul abyad min ad-nas kama yadda ake tsalkake tufa farare daga kazamta fararen tufafi idan suka samu wankin kure zaka ga sun koma kamar yanzu aka kera su farare tas saboda mi saboda sun sha wanki to haka nake bukata ka wanke ni daga zunubi na Allahumma gsilni min khadayaya bil ma'i wa salji wal barad ya Allah ka wanke ni daga kurakurai na da ruwa masu tsalki ka wanke ni da ruwan raba ka wanke ni da ruwan sanyi kuma wannan addu'a wa kana yaquluhu fil fard yana fadin ta cikin addu'a to kaga wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kai wannan kamin ka fara sallah kaga ni Allah ya karbi wannan addu'ar taka ya yahe mazunubinka yanzu sallar da zaka ta zama mi ta zama nafila kawai kaga ba karamar amfani ne ba da ke cikin addu'o'in buɗe sallah da dama wasu malamai suna cewa ba a wa'in addu'o'in wasu ma suna cewa bidi'a ne saboda ni saboda kawai rashin sani sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai takalidanci kuma wannan yakan haramta ma masu sallah wannan babban ladar da ke ciki wannan addu'ar da manzo Allah ke yi aka ce karka yi ta addu'ar da ke da matukar muhimmanci gare ka kuma aka ce karka yi kuma shikenan kai da kai ba za ka yi ba to wannan ba karamin koma baya ne ba a gare ka sai daga wannan yana nuna mana da lalle ya kamata mu koma ma sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce addu'a ta farko wadda ma ya kawo muna wadda manzo Allah yana yin ta kuma kun ji in cikin hadisan da za a sami wannan addu'ar wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan addu'a da muka ambata kun ji inda ake samu ta cikin sunan Abi Dawud da Al-Hakim eh, akwai akwai ta hadisi tabbaci daga manzo Allah game da wannan sai addu'a ta gaba wadda kuma manzo Allah yana yi ta cikin sallah ita ma kanta ita ce ta biyu kenan annabi yana cewa wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma'ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma anta salam la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abuduka ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت ana bika wa ilaika la manja wa la malja illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa kana yaquluhu fil fardi wan nafli wannan addu'a da kuka gani annabi yana yin ta kuma addu'a ce mai tsawo mai matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda ke dauke da tauhidi da kuma mika wuya zuwa ga Allah addu'a ce ta biyo da manzo Allah yana kuma wannan addu'ar annabi yana yin ta a sallar farilla yana yin ta a sallar nafila duka sallallahu alaihi wasallama idan zai fara karatu kami ya fara karatu yana wannan da ita ce ajin tana cikin du'aul istiftah ita ma annabi yana cewa ga addu'ar kamar haka fassarar ta wajjatu wajhi lillazi fatara samawati al-ard na mika wuya na zuwa ga wanda ya kaga halitta sama ya kaga halittar kasa kenan na riga na yi saranda na bi Allah hanifan kuma ina karkace ma duk wani addinin da ba na gaskiya ba ina rike addinin gaskiya addinin Allah musliman ni musulmi nake mai mika wuya zuwa ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni bana cikin mushrikai masu shirka ga Allah kaga ka tabbatar tauhidi ga Allah kira kace inna salati lalle sallata wa nusuki da dukkan ibadodi na na yanke yanke wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamati mutuwata ma gaba daya duka sun tabbata lillahi rabbil alamin ubangijin talikai sun tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga wannan aya ce cikin alkur'ani ka dauko ka karanta wadda ke tabbata da tauhidi ga Allah cewa dukkan ibadodinka duk daga wajen Allah ne kana yi ne don Allah sallarka yanke yanke rayuwa mutuwarka duka yana ga hannun Allah sai kace la sharika la babu wani wanda ake hadawa Allah da shi a wajen ibada wa bidhalika umirtu kuma haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon ne fara mika wuya wannan annabi ne aka umurta ya faɗi wannan sai kuma gashi an ce mu ma mu faɗe shi kuma mu faɗe shi yadda Allah ya faɗa ko da ke ba kai ne farkon musulman ba yanzu amma dai kana nufin kai ka karanta abin da ya zo a cikin alkur'ani sannan kuma kai kana nufi anan yanzu kai ne kana gaba gaba cikin waɗanda za su suka mika wuya ga Allah to wannan kaga yana nuna mana tauhidi kure da gaske sannan sai manzo Allah ce Allahumma antal maliku ya Allah kai ne malik mamallakin sama da ƙasa mamallakin kowa da komai la ilaha illa anta ba wanda ake bautawa da cancanta an ba kai ba subhanaka wa bihamdika tsarki ya tabbata maka tare da godiya zuwa gari ka anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na wa ana abduka ni bawan ka nike kaga duk dikara tabbatar da tauhidi zuwa ga Allah kace zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina kaga kai da laifinka daga cikin ka'ida Allah karba ma laifi kai da kai laifi wanda ke laifi bai da ma ya yi laifi ba to kaga irin wannan a yahi masa ma yana da wahala ko ɗanka ne ya ma kuskure kuma bai da ya kuskure ba ka yahi masa haka matarka mai idan kayi da kayi laifi kayi laifi eh, ko ke laifi ke da to wani yana da sauki a yahi to haka shi ma yanzu kaga kana gaya ma Allah kayi laifi kayi da kayi laifi sai kaga yanzu Allah yana iya yahi ma kai saboda mi saboda ka riga kayi da laifinka wa taraktu bi zambi kuma ina furta yadda da cewa na yi laifi faghfirli to saboda kai ina bukata ka ya Allah ka yahi mini zambi jami'an duk zunubi na Allah ka yahi ni innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lalle ba wanda ki yahi zunubi in ba kai ba ya Allah wahadni li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shirye da ni ga mafi kyawun dabi'u da halaye la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shirye da mutun zuwa ga dabi'u kyawawan dabi'u in ba kai ba ya Allah kai ne ke kai mutun zuwa ga dabi'a kyakkyawa Allah kai ke shirye da mutun zuwa ga dabi'a kyakkyawa Allah ka shirye da mu ka ba mu dabi'u kyawawan dabi'u wasu wasrif nisa ya haya Allah ka gusa min da miyagun ɗabi'u ka duk addu'a ce wanda manzo Allah ke fa ka gusa min da miyagun dabi'u kaga in kai ta duka wayannan abubuwan sai Allah karba maka la yasrifu ya haya illa ta ba wanda ke kawan min da miyagun ɗabi'un in ba kai ba ya Allah don mutumin da Allah ba kyawun dabi'a zai gode wa Allah domin zai ji daɗi rayuwarsa a nan duniya ko lahira ma zai samu domin da kyakkyawar dabi'a jari ne kyakkyawan dabi'a guzuri ne a duniya da kuma lahira to kana roƙo Allah ya baka kyakkyawan ɗabi'a don ka ji daɗin rayuwarka a duniya don ka ji daɗin rayuwarka a gobe lahira to kana roƙo Allah ya baka wannan labbaika wa sa'adaika ina karɓa ma kiranka da kai mini ina roƙon arzikinka Allah ka bani arziki wal khairu kulluhu fi yadayka dukkan alkhairin duniya ya tabbata a hannunka Allah kai ke bada wannan alkhairi wa sharru laysa ilayka sharri ko ba ga hannunka yake ba wannan ladabi ne ka gununa ma Allah duk komi yana zuwa ta hannun Allah amma sai ka jingina alkhairi zuwa ga Allah ka jingina sharri zuwa ga wanda ba Allah ba don mi dun ladabi zuwa ga Allah wannan duka yana nuna mana ladabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ubangijin sa Allah yana kuma nuna mana wajibcin mu ma mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu faɗi wannan wal mahdi man hadaita manzo Allah ce shiriyayye shine wanda ka shiryar wanda Allah shirye shine shiryayye wanda Allah bai shirye ba duk da kai ka ya ba za ka iya ba duk da kai ka nurar da shi ka ganar da shi ba zai iya ganewa ba wanda Allah ya shirye ne mai ganewar ana bika wa ilaika ni ina tare da kai ni ina komawa zuwa gari ka inda ni fito daga wajenka kuma zuwa wajenka zan komawa ja wa wala ja minka illa ilaika ba mafaka ba makoma sai a wajenka idan ka yi laifi ba inda za ka guje ma sai dai ka koma ma Allah ka je wajensu zai yahi maka amma ba wanda za ka je wajen sa yahi ma zunubi in ba Allah ba sai ka koma ma Allah sai Allah ya yi maka to wannan shine abin da ka faɗa a wannan guri sai ka ce tabarakta wa ta'alaita ka girmama da albarka ka ɗaukaka astaghfiruka ina noman gafararka ya Allah ka gafarta ni wa tubu ilaika ina tuba zuwa gare ka to kaga wannan addu'a ba karama addu'a ce ba addu'a ce mai matukar muhimmanci wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta cikin addu'o'in da ake na bude sallah yana cikin du'a ul istifta wanda manzo Allah yake a sallar farilla kuma yake a sallar nafila gaba daya na biyu kenan ciki addu'a da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Muhammad alaihi wasallam yake kawo a wannan littafin nasa sai na uku misluhu duna qawlihi an samu wata addu'a irin wannan addu'ar kuma amma ban sai ya rage inda yake cewa anta rabbi wa ana abduka ila akhir ban da shi daga can inda yake anta rabbi wa ana abduka sai ka ɗebe shi sai ka ƙara da Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika sai ka ɗauke shi ka haɗa da wancan to shikenan ka samu na biyu kenan ka samu na uku kenan wato ka ɗebe anta rabbi wa ana abduka daga nan har zuwa abin da ya biyo ƙasa duk sai ka ɗebe shi amma za ka da Allahumma antal maliku za ka ƙara da shi Eh, ka ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika sai ka kara da shi da yake can wancan ta farko abin da kace Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika duk mun karanta shi anan so kaga nan zaka ɗebe na na go yadda ka dauko wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan duk zaka karanto shi musliman wa ma ana minal mushrikina inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin duka zaka kawo shi to idan ka kashi ka cigaba da tafiya ka cigaba da tafiya sai ka kai inda yake cewa wato anta rabbi wa ana abduka to daga nan zaka ɗebewa kenan zaka ce wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika to sai ka tsaya nan to daga nan ka shikenan duk abin da zai biyo baya ga waccan da muka karanto sham gaba eh, su zalamtu nafsi wa ataraftu bi zambi faghfir li zambi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta hazwa karshe wahdini hadini asani al akhlaqi wannan duk ba za ka same shi anan ba mislu sannan kuma ta hudu kuma irin wacce addu'a wajjatu wajhi ila qawli hazwa wa ana awwalul muslimina har zuwa wannan gurin inda kace wajen wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wama ana minal mushrikina sai kace inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina kaga wannan gurin daga nan sai ka kara Allahumma dini li asanil akhlaqi wa amali la yahdi li asaniha illa anta وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت ya kama da wancan amma kuma yana da bambanci da irin wancan to kaga sai kai wannan kaga mun samu guda nawa mun samu guda hudu na biyar kana cewa subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka to wannan ita ce addu'a mafi karamci mafi zama kasa kasa mai sassauci ko da adda sauci za mu karance su nan amma da wannan tana cikin su kuma mai sauki wanda mafiya mutane suna yin ta to ita ce ake ita ma annabi yana yin ta sallallahu alaihi wasallama yana faɗan wannan addu'a hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi cewa manzo Allah yana wannan addu'a yake subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma annabi na faɗa inna habbal kalami ila Allah an yaqula al-abdu subhanaka allahumma yake hamma yana cewa magana da Allah ya fi so ita ce wannan magana subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru yace ita ce addu'a mafi kyau magana mafi kyau wanda Allah yake so haka kuma akwai wata addu'a ita ma wadda ta yi kama da wannan da muka karanta ta subhanaka allahumma bihamdika amma ka karanto ka yadda ka karanto subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai ka ƙara, ka ce la ilaha illallah salatan so uku Allahu akbar shi ma salatan so uku Allahu akbar kabiran salatan so uku wannan shi ma kansa annabi yana yin sa a cikin sallar dare wannan yana yin sa a sallar dare su yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai ka ce, la ilaha illallah!" so uku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sannan ka ce Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran Allahu akbar kabiran wannan a cikin sallar dare kenan amma wancan subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka la ilaha ghayruka dukkan saloli na dare da na biyana yin ta amma ƙari nan da ake ƙara la ilaha illallah kamar yaka so uku Allahu akbar kabiran so uku ka kara ga wancan addu'ar to shi kuma a sallar dare ne aka samu yana haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama na na bakwai cikin addu'o'in da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asilan kaga wannan ita ma tana da matukar muhimmanci manarsa Allah mai girma Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kaseeran yabo da gudiya sun tabbatar ma Allah da yawa wa subhanallahi bukratan wa asilan sarki ya tabbatar ma Allah sahi da mai ce استفتى به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم أجبت لها futihat laha abwabu sama wani daga cikin sabon manzo Allah ya zo yayi wannan addu'a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ya bude sallah da wannan addu'ar annabi ya ji shi ya ce Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katiran wa subhanallahi bukratan wa asilan sai annabi ce na yi mamaki wannan kalmomin da bawan Allah ne ya fara wallahi an bude musu kofofin sama ga su an bude sun shige sun wuce to kaga wannan yana da matukar muhimmanci kaga wannan ta tabbata suna takaririya ne wani sabi ne yayi annabi ya tabbatar da shi yayi daidai kuma ya faɗi falalar abu to kaga yana da sauki kwai da gaske na'am wata ruwaya kuma ma yace laqad ra'aytu isnai ashara malikan yaftadiruna ayyuhum yarfa'una kai sai da ni ga mala'ika guda goma sha biyu suna gaugawa ko wani bukata shine zai karbo ina addu'o'i saboda muhimmancin su mala'ika ɗai ɗai ɗai har mala'ika goma sha biyu saboda muhimmanci wannan addu'ar to kaga wannan addu'a tana da matukar muhimmanci tana cikin addu'aul istiftahi da ya kamata kai a lokacin da zaka bude sallar ka na tara cikin addu'o'in da ake bude sallah wanda aka samu daga manzo Allah eh, don ya nuna ma cewa ya kamata ka sani fa ba dole ne sai ka rike guda gajam gajam ba ya kamata ka rinka an caccanzawa yau in ka wannan gobe kai wannan ga sunan yanzu mun kawo tara annabi yana cewa annabi yana cewa cikin sallah wajen bude sallah Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi ya Allah kai ne kai ke da alhamdu yabo anta nuru samawatil ardi kai ne hasken sama kai ne hasken kasa wa man fihi da duk abin da ke saman da abin da ke kasa walakal hamdu Allah kai ne ke da yabo antal qayyim as-samawatul ardi kai ne ke tsayar da sama kai ke rike da sama kai ke rike da kasa wa man fihina da duk abun da ke sama da abun da ke kasa kai ke rike da su kake kulawa da su walakal hamdu kai ke da yabo anta malikus samawati wal ardi wa man fihina kai ne mamallakin sama kai ne mamallakin kasa da duk abun da ke cikin su kaga duk tauhidi ne ba walakal hamdu kai ne abun yabo antal haqqu kai ne gaskiya duk abun da ba kai ba ba gaskiya ba kai ne gaskiya abun riko wa dukkan alhaqu alkawalin ka gaskiya ne in kai alqawli cikawa kake ba irin alkawalin kan rashin cikawa ba a kai idan kai alqawli cikawa kake wa qauluka haqqun magana ka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai dole tilas za mu gamu da kai wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun buta gaskiya ce wa sa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne <clears throat> a kwana a tashi wani lokaci sai ga mu gaba Allah mun tashi wan nabiyuna haƙun annabawa Allah gaskiya ne Allah ne ya turo su da gaskiya suka zo da suka kantar da al'umma gaskiya wa muhammadun haƙun shugaban su jagoran su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne Allahumma laka aslamtu ya Allah na mika wuya zuwa gare ka wa alayka tawakkaltu ya Allah na dogara ka wa bika amantu Allah na imani da kai wa ilayka anabtu Allah na koma maka wa bika khasamtu ya Allah duk jayayya ta na mai suwa zuwa gare ka ya Allah kai ne ke min jayayya kai ne ke kwato min haƙƙina wa ilaika hakamtu Allah kai ne nike kai makarata Allah ka kai min kwato mi haƙe na ga duwan da ki mi haƙe an anta rabbuna kai ne ubangijinmu wa ilaika lamasiru kuma zamu koma zuwa gare ka faghfir li Allah gafarta mini ma abu abuna ni gabatar wa ma a akhartu abu ni ni jinkirta wa ma a abu abuna ni asirci Allah kai kadai ka sani Allah ya himin wa ma abu abuna ni bayyana Allah sauran mutane sun sani Allah ya himin wa ma an alamu bihi minni abinda ka san nayi wanda ni kila ma ban ko san da shi ba Allah ka yayi antal muqaddimu kai ne wanda ke gabatar da bawan Allah ya wuce gaba wa antal muakhiru kai ne ke mai da mutum baya kai ke kai mutum gaba kai ke kai mutum baya anta ilahi ya Allah kai ne abin bauta na la ilaha illa anta ba wanda ake bautawa da gaskiya sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu karfi ba dibara a wajenka sai a wajenka kai kadai ne ke da iya kama mutum dibara kai kadai ne ke da karfi dibara mutum ba ta fitar da shi karfinsa ba ta fitar da shi sai da taimako daga wajenka kaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗi wannan a cikin sallar dare kal anwa'il atiya yana faɗin wayannan addu'o'in duka a cikin sallar dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan addu'a kun ga ta kun ga matukar daraja da matsayinta annabi yana faɗin ta kaga idan Allah ya sa wa'in abubuwan da muka ambata cikin nan kai yi su kuma Allah ya karba ba abin da ka rasa duniyar ka da lahirar ka domin kaga ka mai da tauhidi ga Allah kai tauhidi ga Allah sannan ka zo kan roki Allah bayan ka tabbatar da tauhidi kawa Allah fadanci ka mai bambadanci sannan ka zo kana roƙon sa Allah yana son haka Allah yana so idan zaka addu'a ka yaba masa sannan kuma sai ka biyo da addu'a to sai Allah sai ya karba maka to wannan addu'a tana da matukar muhimmanci kure da gaske mu ambaci tsara gaskiyar magana akwai sauran insha Allah darasin mu na gaba zamu dora bisa ga inda muka aje a yau muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a biyo mu a wani sati da yarda Allah zamu dora inda muka aje wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik